من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحج ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاه yanzu da nake magana yau muna ainihin wato a ashirin da ɗaya ga watan jumada al'ula hijira ta annabi sallallahu alaihi a alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan daya shekara dubu biyu da ashirin da daya inda muke gabatar muku da karatu a ƙarƙashin wannan makaranta da kuma wannan mu'assasa kamar yadda 'yan uwa suka sani wannan makaranta ta hadanta wa kanta cewa duk da wani abu ya taso za ta kare shi gwargwaron abin da yake tasowa dan ita ce amana ta ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya turawa a malamai da kuma ɗaliban su karatu din jiya mun yi karatu mai taken buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga gwamnatin jihar sokoto da ta tarayya akan abin da bishop kuka ike da ire-irensa fastoci wanda ba sa son zaman lafiyar najeriya da yadda suka fito su bayyana kiyayyar su kara daga addinin musulunci da kuma ita al'ummar musulma din da kuma jinsi da launin da al'ummar musulmi din suke magana da ainihin wato shi wanda mun kunna maganan profeso mansur da ce idan siyasa zai yi to ije ibi fasta ya je ya shiga takara shi ne abin da ya fi dacewa da shi ba idan da fakewa da rigar malanta ta addinin kirista ba yana kuma zagin addinin musulunci kuma musulunci yau muna tare da ɗan uwa malam abdullahi baba yaro kamar yadda mutane suka sani cewa ɗaya ne daga cikin membobi na wannan tafiya ne da ake tare da su ah, insha Allah abin da za mu gabatar da mutane sun riga sun ga unwani kuma za mu tattauna mu sake ba mutane dama su bugu waya wannan allah ya sani muna faɗa ne don muna ganin lokaci ya yi irin waɗannan da suke bayyana yayya su ga addini sai da sukan kudu wajen har su ɗauki mataki a aikace da lokaci ya yi da ya kamata a kama hannun su da daina matuƙar ana son ci gaba da ɗorewar zaman lafiyar ƙasar. maganganun da malam kuka ne cikin duk wanda ya fahimci maganganun shi ya fahimci cewa kamar akwai zugawa wajen al'ummar musulmi ko abin ya shafi da hatta juyin mulki ya kamata a yi a kuma wannan ba ƙaramin laifi akwai malaman da za ka ga sukan yi maganganu ba su fi bisa goma na hatsarin maganar da ba amma lokacin da su ba su da uwa a murmuci sai ta ga an ɗauki mataki a kansu kuma har yanzu muna nan muna jira za mu gani shi maganganun da shi wannan bishop kuka ɗin nan yi maganganun sun tafi a banza babu wani abu da za a yi kasa saboda suna da uwa a murhu ko ko a bayan tsokanin addini ne hatta abin da ya shafi dokar najeriya ya tattaka ta wajen abin da ya shafi kamar akwai yunkurin gida wasu ke mulki wannan magana ta tafi a banza a amal abin da ya shafi cikin rikici da ake ta fama da su musamman tun daga jihar kaduna wannan shi ne abin muke so farko mu fara tattaunawa a kan shi masu saurare za su so su ji malabulani la'akari da muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da wanda ita hausar da take magana da ita ya san kai ba bahaushe ba ne kuma muna fadawa a mutane su addinin musulunci ba addinin bahaushe ba ne shi ma bahaushe cutar addini ne ka duk wanda ya zo ya ce zai addini ko a ina yake muna mu ko da ba da hausa yake magana wanda ya zo ya ce ba ruwansa da addini ne ko yaran annabi yake magana da shi su ba abin da ya haɗa mu da shi ya harkar samu harkar mu in addini ya haɗa mu da kai kowane yare kake an haɗu in addini ya raba mu da kai ko ka bi jakin kano hausa ba abin da ya hada mu da so a mala na farko abin da mutane za su so su sani na farko menene gaskiyar magana cewa adadin musulmi wajen yawan su a kudancin musamman yanzu kai kanka yin aka yi la'akari da na farko kaga mutane za su san farko tukunna tare da an taɓa shi a baya wata kabila ka fito yanayin karfin da take da shi a kudancin kaduna da population ɗinka to daga nan kaga za a iya buɗa bayanin sannan za a iya sanin adadin fasantin na musulmi don abin da wasu suka ɗauka sun ɗauka kudancin kaduna baki ɗaya ba musulmi wanda ba musulmi ba ne suke da haƙƙi a kanta saboda haka muna ne a karan kallon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahman rahim assalamu alaikum masu saurara da masu kallo da farko abinda muke jan hankali ga al'umma da cewa wanda yake gani da cewa kudanci kaduna babu musulmi ko kuma adadin musulmi ba su tara kara ba ba su kare wannan magana automatically wannan ba gaskiya ba ce idan ka fara daga in ka across the river kaduna mana duk eh, abin da ake magana ana magana kan abin da shafi daga kaduna ne zuwa can kuda cikin sai idan ana magana adadin musulmai daga nan gada an salaka ana gani da cewa babu musulmai to wannan magana da cin nan ba gaskiya ba ne ciki inda hali da muke magana yanzu akwai musulmi a tabon da shafi wanda akwai masallaci a wurin kuma suna sallah a ciki a halin da ake cikin kastin da ke sabon tashi wannan yana yanki ne na cikin rukar gamu za ka akwai za ka shiga cikin ka cikin rukar gamu a cikin ka cikin rukar gamu yanzu farisa yanzu a cikin rukar gamu mana da ward guda ashirin da biyu a cikin rukar gamu a cikin ward din guda ashirin da biyu akalla akwai kansiloli musulmai su kai biyar to a cikin sha biyu aka ce aka samu kafin wanda sun kai sha biyu aka samu kafin kamar guda biyar ko zuwa shida wannan ko wasu wurare ma ana shiyanin 50-50 a world za su yi kuyi an gama mamuyi saboda ana lakari da population na shi sannan in ka wuce zuwa kajuru kan gami mana da ward guda goma ne a karamin kuma kajuru kan gami wanda kajuru ward musulmi ne kansila baya kasancewa musulmi ne kansila in ka koma kuma kasuwa magani musulmi ya kan yi kansila kirista shi mai kansula sai ka kuma tandatu ward wanda ma'aifiya nake ward dina kenan wanda aka cire a karkashin gengere ita nan ma aka samu musulmi ya kansula kirista ya kansila sai ka kuma so a nan wannan karamu kuma nan saboda ka duba bayan da za a ce da cewa eh, a cikin dare a wannan karamin kuma da suka samu musulmi suna da aida 40 ko 30 percent kaga ba za a ce da cewa babu musulmi a wurin idan ka kawai suka koma kaciya sai koma kaciya wani gaba da musulmi ga sanar wasu sun wurare su ladiga da wuraren yankuna na kaciya lokacin gama din a ta kaciya lokacin gama ba musulmi ma hakan zama kan toma ya rike ba wanda baya so rike kuma har yanzu ana haka ka kazalika kamar na fara ta jiko ita maka jurma ruku akan bawa musu saboda lakari da population da suke shi wani idan ka sallake zuwa jama'a jama'a wannan nan emiya na jama'a yake wannan eh, eh, jama'a din shi royal highness alhaji muhammadu shi musulmi ne sarkin wurin ma sarkin jama'a local government har musulmi ne zango ka tafi oban zango musulmi na wurin wanda kansala na wurin ai musulmi ne so idan ka daga ba wurare sanga duka a wannan yankin a ta digiti gwamnan ai ta sanga ce ita yar gashi kuma a kudanci kaduna so population na al'umma musulmin mu a kudanci kaduna yanzu ka shiga kwarai ka fantan har daga gidan wanda ba musulmi a ciki in ka shiga kwarai ka fantan malam musa kama ka shiga wani yanki ne a kano wannan zuzurutu musulmai na auren masalatai ne an ibada ba fargaba ba ba wanda ake shigansa kira sallah ke kira ya kamar yadda ake kira kusa kamar yadda ake kira kasa mai tsarki a kira sallah ba tare da wani shamaki ko wani tsoro ko wani tunanin wani ba a kafancan saboda ji ne wani kamar ulmus kamar daula ne ma na ma'alumma masu ba so magana wani zai maka ba ba rai gaya ma karya ko kuma ya faɗa sa ransa babu al'umma musulmi a shi kasu ko kuma adadinsu ba su taka karawar shi su kare wannan magana magana ce ta sa rai magana ne ji ba ta da tushi ba ta da kai saboda out of 100 na popularity na al'umma musulmi na kudanci kaduna ni ban ce da cewa al'umma musulmi da su 50-50 ba amma akwai eh, idan za a duba census na al'umma musulmi da suke bangare adadin wanda suke kudanci kaduna to idan ba za a ce 50-50 ne za a ce aida da mu muna 40 su suna 50 ko kuma muna 45 su suna 55 percent wannan shi ne zama adadi al'umma musulmi da suke to a yanzu kana ganin cewa kamar adadin al'ummar musulmi a kudancin kaduna duk da kace ba zai kai ba za ka iya cewa fifty duty ba to yanzu muna za mu iya cewa ya kai kamar kaso nawa cikin yanzu a cikin da rija mu ci al'ummar musulmi su 40 percent su 50 percent wannan shine magana shi ta adalci yanan adadin musulmi a kudancin kaduna ya kai kaso arba'in cikin ɗari cikin ɗari ko kaga wannan abu ba kowa bane ya san da shi gaskiya yau propagandar da aka yi hmm. kuma ta ci al'ummar mu hmm. ana ɗauka fa cewa kamar adadin al'ummar musulmi a kudancin kaduna bai ma kai 10% ba cikin ɗari wannan ya san kuma zalincin da ake yi wa al'ummanmu wanda yana da kyau mutane su gane wannan abu wannan yasa ake ta kokarin kullum ya za a rage adadin ya za a tashe su don wannan population din aga cewa kuma an rage su kuma kamar yadda ka faɗa akwai guraren da babu yadda za a yi kafin kun ka zo ka ce sai ka tashi mutanen ka kashe kowa da kowa to ba ƙaramin aiki ba ne a wajen ko ba gaskiya ba a wannan shi ne abu na farko abu na an ta rikice-rikice a jihar kaduna kuma rikice-rikicen suna da yawa har zuwa yanzu hmm. abinda masu saurare za su so su sani na farko kana da lissafin shi ne aka fara yin rikici a jihar kaduna kasa idan fada adadi lokacin da aka rikita-rikita eh, na kabilanci ko na addini a jihar hmm. kaduna kaga akwai tambaya da biyu ce a dunkule yana da alaka akwai bayanin mu ga sanar ma'alluman can ranar da lokaci da aka fara wani mai da asbab jalilai da suka kawo ma rikici ma karkanta yanzu fahimta mu a lokacin da aka fara rikicin rikici aka zama shi ne 1981 masu saurari da masu lafi sannan su ke shekara ta nan kenan malam shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara tamanin da to yanzu shekara nawa kenan daga wannan shekara zuwa yau shekara to kaga ta muhimmancin sanin wannan yanzu hmm. idan abin ya fara shekara talatin da tare da galibin yaro mai shekara ashirin da biyar bai san mai yake faru ba a tarihi kuma sanin mai yake faru a tarihi a rayuwar ɗan adam yana da matuƙar muhimmanci kwaran gaske ko ba gaskiya ba ta hanyar tarihi ne kake iya sanin waye maka kirki a ba waye maka rashin kirki waye ke da tarihi mai kyau waye ke da tarihi ma kyau ko ba gaskiya ba to muna jin to kaga yanzu mun faɗa lokacin da aka fara mm. yakin ko ba rigicin kabilanci a jihar kaduna ko kuma farkon rikicin da aka samu crashin da aka samu a nan jihar kaduna yanzu za mu je za mu tsallake zuwa dalilin da ya haifa da wannan wannan cinan da ya faru da farko in 1981 kama da muka faɗa da masu kallo da masu sauraro eh, eh, ne akwai lokacin da aka samu wata baturiya wanda ake kira ta safiya ita wannan safiyar nan tana zuwa garin kasuwa magani lokacin kasuwa magani ba suna ba ne aka anada mata suna kasuwa magani gari ce kawai daji ne kawai zandum na bayan Allah da dabobi wasu kawai su su wuce ne kawai su bari da wurin ta amma sai kasance ita wannan wacce na bayan Allah nan da ta zo da magungunanta sai ta yi zango a wannan area da wanda kira wannan muke kira kasuwa magani da ta kasance a wurin magunguna da take bayarwa already automatically magungunan da ke bayar free of charge wannan magungunan da ke bayar muke magana da free of charge yana bada maganin nan ba tare da an biya kuɗi ba to kasancewa da suke bada waɗannan magungunan nan ba tare da aka an ba da kuɗi ba sai kasance mutane a different axis na kasa kudanci kaduna suna zuwa suna karɓar magungunan wannan magungunan ba magani ko wani magani kuta kututuwa mm. maganin menen menene kututuwa nan kiran mm. lipros kenan da harajin tuwanci to sai ana zuwa ana karan magunguna nan suna bayar kyauta to ga kasancewa shi bature na da ya kasan da cewa mutum ne wanda yana da kwakwalwansa na sani hikimomi da dabaru da zai yi amfani da shi ya kawo mutum da ba shi cikin wanda baya rayinsa ya zama to ya zo yana shawarsa har ya janyo hankalinsa har ya zo mutu da cewa ya zama yana da kwantoro a kan shi to shi wannan bature nan burinsa ya yada missionary ne burinsa ya yada addininsa da eh, shi ya yi mana bisa ma'ana ya karanta da mutane da cewa Allah da da ruhu mai sarki trinity kenan ya sana da cewa Allah na fa yana da da kuma Allah na kuma ya haife da kuma yana da da kuma dan nan har ya mutu akan gici baya ya mutu akan gici rana baya kwana uku ya tashi daga matattu to ya za a yi mutane kai sai a karanta masu wannan daga mutum sai yana tunanin da cewa tun da haka ne alamar ciki menene mutane suke da bukata mutane talauci ya dame su mutane suna neman abin da ya su suna neman magungunan da za su warke sai ta kawo wajen magungunan na free of charge ana ba mutane tufafi yana ba mutane sannan sai aka samu wasu suna gaskantawa da shi ita kuma suna mika rayukansu ga addinin kirista to daga nan sai wannan wurin nan suka jama suna zuwa a wurare wurare a kauyuka daban-daban sai wurin nan kawai kasan inda dukiyawa da yake wuri ko kuma duk itatuwa da suke wuri in wuri za a rika taka shi yau da kullum to automatically sai ciyawa ya zama tuma baya masu ruwa wurin zai mutu baya mutuwa sai ga wurin ya canja wani wuri ne ya zama daban ya zama inda ma in ko ka zo za ka zo ka nema share wannan wurin ka zauna a kai sai kasance wannan matar sai mutane da suke zuwa suna kwana karshen an fara buka ana zaman baya ana buka ana zaman wasu kuma sai suka koma ma suna ma gina gidaje a wurin dakuna a yi ya fahimtar su da iya abin da ya sai suka gina dakunan su a wurin suna zama a wannan wuri to daga nan kawai dama tunda munguna ke farawa sai malam bahaushe sai ya tabbatar ma wannan wurin nan suna wai kasuwa magani saboda magunguna ake zuwa sha to da aka mai da wurin ya zama kasuwa magani sai kasance wanda ba wanda ba musulmai ba sai kasance wasu suna kan dutse wasu suna cikin daji can ba su da alaka da kusa da hanya shi malam bahaushe shi ke kusa da hanya shi malam bahaushe shi ne yake zama kusa da maraya inda inda matattara da kuma maraya ne shi kare da biyan nufu to sai kasance a wannan wurin kai wanda kai da ba ku da ba musulmai sai zama kuna daji a kan wani ba musulma ya je ƙara mashin gudu ke ganin da cewa kun yana akwai wasu mutanen da su mai sai gudu yana ji ƙara mashin na wuce zai ƙara gaba saboda na experience waɗannan abubuwa to daga nan da ya kasance haka sai aka samu aka zo zamanin eh, wannan eh, tsohon gwamnatin kaduna wanda ala mai rasuwa da eh, musa Laifi, kasa da rama a gwamnatin sa ne sai ya zo yi da cewa ana ba da umarni da cewa kowa ya koma ya malaki inda yake masu fillile da take koba da yalan mana kowa ya zauna a matsayin claiming identify dinka a gano inda kake da filinka da gidanka da inda kake daga nan kuma zai ga sunan ga wanda ba musulmi suka fito daga daji kai musulmi kada ka share wuri kana zauna a gidanka tun lokacin da kake share wurin nan ba wanda ya zai ma kuma da cewa wannan filin nan har ka shi da shi ka ciro bulu ka yi gina sai an waye gari don gwamnati ta fata wani nasu da cewa kowa ya kilomin land shi sai kawai overnight kawai sai gaza kai da cewa wannan fili naka ne wannan gida naka ne wannan ya zai kawo wannan magana malam zabe ne ba zama lafiya ba to daga nan ne aka fita shi malam ba shi shi bai da ba masu so su claiming land su ce ba fita to nan ne shine farko a wannan 1981 ne aka fara rigicin kabilanci wannan rigicin kabilanci nan an yi ta a nan jihar kaduna ne kuma a jihar kaduna ba wani wuri ba ne a kasuwa ma gari daga nan aka kone masalatai e wajen ibadu na musulmai aka kakashe al'umma musulmai a wannan lokacin duk kasancewa duka sanin kanin da cewa duk abin da Allah subhanahu ta'ala shi ne zai zauna a gari ba wanda ya sai cikin da shi ko ba ka bane malam musa eh, sai kasance an yayi har yau har gobe ita kasuwa magana tana zaune da gindinta kamar da ciki, kuma har yau al'umma musulmi su suke da majority a wannan a cikin gari kasuwa magana to a nan garin na ka fara daga cikin kabilanci kuma wannan shi ne dalilai da suka wakana kuma har aka samu wannan kuma kai a wancan lokacin da rikicin ya fara kaga sai kana bangaren waɗanda ba musulmi ba dole ka san menene ya haifar da rigima ai malam wasu akasari ma da bayanan da rikicin rikicin da suka faru ba a lokacin da aka yi yakin nan ina can daji ina can dajin jangare nan karamin kuma kaji nan nake ina ganin yakin da aka yi da nake da hankali na da wayo shi shine lokacin zamani makarfi yakin shari'a yakin shari'a wannan ina nan garin kusa da mu nan nan an gwaro mu shi ne aka fito ina gida na da makaranta aka ce mana cewa a ana yaki da musulmi da kirista ya me yasa ina zaune cikin gida me yasa ba zan fita ba aka ce me yasa ba zan fita ba na ce a ah, fita je mi na ce ka fita mana a ce ana fada na tsakanin musulmi musulmi an gaya mana cewa ana kashe kirista to mu ma mu je mu kashe su so automatically wannan rigici nan sai da na fito da na zo baki hanya aka zo aka cire wani mota aka samu wasu musulman fararen kaya aka kai masu hari akwai wani mahaukaciya da yake zaune a nan domin jamshin malam wannan mahaukacin nan ba taba ji shi ya magana saboda kullum muna wuce a gaban wannan mahaukacin mana mana tafiya makaranta saboda nan makaranta nake zuwa nan LI Conference College nan a gwanka da ranar television nan hanya na nake ketawa zan wuce mahaukacin nan kallon sa muke bai taba ce ba mahaukaci kawai sai ya cewa mutane da cewa da suka kashe wani suka ce zuwa dan Allah me yasa kuke kashe a ranar mahaukaci ne magana da mahaukaci ne magana da nan jiki namun a dama dan sanda na harin a san lokacin da sanda ya fadi ba yana kama ni na kuma gida saboda jiki namun mutu mahaukaci da bai magana ya yana magana saboda ya ga zalunci ciki a lokacin kuma sai magana to wannan sai ya ci namun da ranar kashi a cikin kiyama saboda ko kai kuma ne ko baka taba magana ba duk yanda hali da aka shiga ciki to ka jira wallahi tallahi sai ka yi magana sai ka fada inda ka yi da inda aka aikata abubuwa da suka wakana da wurinka sannan ko ba ka bane wannan shi ne to a malabulai akwai rahotanni hmm. jiya mun saka rahoto hmm. a nan wajen abin da ya faru a jihar Ibrahim fulani makiyaya hmm. ba notice ba komai kawai aka zo da mota lokaci ya aka faka hmm. aka ce ana bukatar su tashi daga yankin hmm. su dawo jihar taraba yanzu gashi nan wani rahoto ma da bbc suka abin nan sun so a ce wani saka wannan rahoton kafin mu ci gaba mu har yanzu abin da ba mu gane ba ana ce mana kasa ɗaya al'umma ɗaya kuma kowa yana da yancin ya rayu a ƙasar na inda ya gana mm. ta amma abinda mu muke da fahimta mm. ɗan kudancin najeriya ne yake da ikon ya zo ya rayu a arewa wanda zai tsangwame shi mm. amma ɗan arewacin najeriya fa bai sai je kudancin najeriya ya zauna ba sannan irin wannan matakin da ake ɗaukar wa fulani ba na ran da Allah ba abin da za a ƙara sai na yaɗa harkar ta'addanci a ƙasa wanda ka zo lokaci ɗaya kawai ka ce mai ya tashi ka kore shi daga inda yake zama mm. ba notis ba kuma kuma ɗan ƙasa ne mm. kaga akwai harkar ta'addanci a filayen mm. da za su yi kiwo yana ci gaba da janyo cece kuce sai ta ba da shawarar jihohin su samar wa matayan wuraren kiwo a matsayin wani mataki na kawo ƙarshen rikicin manoma da mataya a Najeriya. Wakilinmu Yusuf Ibrahim ya kasa ya ziyarci wata rigar Fulani a jihar Enugu. kuma rahoton da ya haɗa mana akan batun. Mace da su da shanunsu a wani mai nisa da ba a noma ba, yayin da tawagar bibi ta isar garin yamma a ƙauyen Abuja da ke Enugu. Mun da Fulani suna tattaunawa kan batun matakin da gwamnonin su kudu masu ƙarshen Najeriya suka ɗauka. Da cewa ba za su ware wa makiyaya filayen kiwo ba, kamar yadda gwamnatin Najeriya ta nema. shugaban matsalan yankin ko kuma harkar ya bayyana mun cewa su da masu asali suna adawa da kuma mataki na killace ga daya to amma abin da yake musu rashin shi ne a ce ba za a ware musu wurin kiwo ba abin da yake tamkar kora da hali ne gaskiya ba mu ji daɗi ba amma muna ba da shawara ko kuma muna roƙo wato gwamnatoci na jihohi su da gwamnatin tarayya su yi tunane bayan da za a yi mu mu mun haife su a nan, mu kamar mun zama indijin a nan, amma ya kasance cewa za a yi mamu kora da hali. Irin wannan daji na albarkatun ciyawa sosai da ya banya mai kyau ciyawa shi makiyaya cike kwaɗayi ya sa suka makale a wannan yankin suka zauna ba su bar wannan yankin ko ana maza ha mata. Wannan ciyawa tana na rani da damuna a arewa za ka yi shekara biyar tana da shanu talatin ba za su kai arba'in ba. amma a nan kana da shanu guda goma kafin shekara goma kila ka kai saniya hamsin gwamnatin najeriya ta ɗauki matakin ne domin magance rikice-rikicen da ake kama tsakanin makiyaya da ba. wanda wasu ke zargin sun samu asali ne daga barnar amfanin gona da ta'arin da makiyaya ke yi zargin da wasu makiyaya da na samu a daji suna kiwo suka musanta mu dai kiwon mu ke, amma mu ba ma fyaɗe ko wani fashi ko wani abun nan ba mu ba mu san da wannan ba mu dai abin da muka sani kiwo kiwo ne muka sani amma wannan zargi kasa ɓata gari ba abin da ba su iya yi suna aikata a ce makiyaya ne saboda mu makiyaya ba mu da wani mataki sai Allah to amma fa yayin da ake wannan takaddama wasu mazauna yankin sun goyi bayan gwamnatocin su a bangare daya yayin da a ɗaya bangaren kuma suke goyon bayan a ƙyalin makiyaya na so a ce na ga rahoton da ita bbc ta ɗauko alaza an turo min amma yana ɗaya wayata akan abin da yake faruwa a jihar ibomi jama'a wannan fa ƙasa ce fa da aka ce ɗaya al'umma ɗaya. Mm. Amma wasu na da iko ba wanda ke rayuwa a arewacin Najeriya ɗan wani yanki da yake rayuwa cikin tsangon. Amma duk wanda ya tashi daga arewacin Najeriya yi kudancin najeriya in ya dawo zai faɗa maka matsalar da yake fuskanta to mala abdullahi bayan ta ka faɗi dalilin ko amma na son sharshi akan maganan ardu shi na fulani wanda ya zama da cewa automatically ana masu kore da hali amma sai su fulani wanda su ba abin da suke su dai makiyaya ne wanda suke kiwo a wannan yankin hmm. kuma a cikin maganan ka kace da cewa an ce kas hadaya al'umma daya kaji sun ce su indijin ne na wajen eh, su kuma aka haife su to yanzu ga malam Musa indijin a indijin shi da mutum zama dan kasafa eh, ko da kasancewa a cikin indijin shi da muke da shi daga indijin shi na daya biyu zuwa uku tunda akwai shi by birth wanda shi original and authentic one din wanda an haife ka a wannan garin to kana da duk wani abun da na kasa yake benefitin a wannan wurin dividend da mutum yake benefit a wani gari kai ma yi are entitled sannan sai aka ce akwai registration by by registration ma'ana kai ba dan wurin bana maka register ka zama dan wurin an baka condition da ya kamata a cika ka zama dan kasa wannan wurin ko kuma indigenship by naturalization kama ka auro wata yar kasar da ba kasar Najeriya ba ka zo da shi kasanka to kaga ita ma tana da yanci saboda ita mijinta dan garin ne kuma ita ma an auro ta na ka kauta wurin kuma za ta ci gaba da zamani a wannan wurin to shi indijin shi by shi shine ana kiran shi cewa wannan dinnan wannan shine ainihin wanda yake zaune da kafafun shi guda biyu shi wannan ba ne ai fefe ne wannan kasan amma saboda kabilanci na addini kuma wannan suka ci da ake samu ana samu ne a gwamnoninmu da shugabanninmu wanda suka yi sun kasance ko in kula ba su ma duba alamar da wasu suke shiga ciki ba duba yanzu ka duba kasan borno can borno an samu wata iyar iyamura wanda wannan iyamura nan iyamura nan ta je makaranta ne da wuri da asuba fili sauran malaman makaranta sannan gwamnan borno Allah ya kara mashi albarka wannan gwamna da ya fita kasan ya kan fita ne ba tare da sanar da mutane ba sannan sai ya yi sama ko wannan makarantar na sai je ta da wannan malamin makarantar na wuri sai ya kira ta ya mata interview ya ta tona da ita ta faɗa yana ta yi makaranta ce daga yana take ta ce daga Enugu sai ne kwanan bara sai amma dai kasa ne kasa ya mare sannan gwamna sai ya doko wasu kudi ne masu ciwo ya doko ya mika mata ya ce ya ta shi was appreciate saboda a cikin bayanan da aka yi mata ta nuna da cewa duk wayanta da rayuwanta ba ta da inda ma za ta je sai jihar Borno saboda me da ba a zaune lafiya a Borno ba da ji daɗin zama Borno ba za ta zauna duban magana da can da aka yi ma mutane kudancin musulmai da suke can da cewa za a yi masa dukkan da sai ya ce a lokacin nake gwamna zai dukkan ma yamar uniform ba ba kama zuburki ba ba su ba su team up an zan a kuri ba an ha team zo Kano an zan ba da kuri saboda ya ce duk wani yamuri da yake Kano sai ya mashi uniform to da aka ce musulmi da suke wani za a masa adika saboda me kasa ɗaya amma sun nuna da cewa su daban ne su akwai bambanci tsakaninmu da su yanzu na kana masai kai musulmi da ka da cewa shari'a gaya maka da cewa akwai bugata za ka yi sarki ka sunguna kafin ka kama ruwa yanzu na in ka je ka sunguna a kudanci kaduna kafin ka je za a kai man sanda da ta baya malam musa saboda aladan su ba a sunguna da mo ka sunguna san kai musulmi ne so tsakaninsu da musulmi kawai a ci mutunci musulmi kuma ga su nan a kudanci a arewacin Najeriya suna business din su shagunan su nan mu ba mu ce da cewa su bar arewacin Najeriya su koma kudanci Kaduna kudancin Najeriya ba suna nan suna ci karanta da ba babaka amma musulmi da suke wurin da suke kasuwanci ba ya da an ba su yancin su ba ba ya da an ba su dama ba su dama ba to wai shin idan har aka ce da cewa a cikin fulani akwai wanda suke fade ko kuma akwai wanda suke tadanci dukansu ne idan akwai adalci cikin wannan dukansu ne to yamare ba sa cuta Eh, yamuri ba sa sata mutane kowane yamuri ne mu ce bar kaduna ko bar kano ko bar kazina ko bar borno da saboda yamuri suna sata eh, yamuri waye bai san yamuri da fashi ba hanya waye bai san kabila yamuri da fashi ba hanya ga sunan daga a masa tafi a kafa wasa labarai ce my name is Emeka my name is Obina my name is so person and all this mun ce cewa daga yau mun yanka alaka da yamuri ai mu ce kai lanka da yamuri ba mu mu ce da cewa we all good ba the president of the federal republic ai ba fulatani ne da bai zama mutum kirki ba har ya kai matsayin zama shugaban kasa ka duba duka malaman mu na masu karanta da addini da dirika da izala da kowane section duka ba fulani ne asa fulani ne shugaban izala na na na na na Jos ba ba fulani ne bane na bangare Kaduna ba ba fulani ne bane Sheikh Dahiru Bauchi ba ba fulani ne bane yanzu duka wannan mutane za a ce da su mutane banza ne Malam Musa so automatically waɗannan mutane na ba sa yi ma addinin musulunci adalci ba sa yi mana adalci akwai bukatar gwamnoninmu da duka shugabannin na addini wanda su musulmai ne kuma suna suna harkokin siyasan nan ana dama da su akwai bukatar su marma waɗannan mutanen na redi su san da cewa a ta harkar na fa ana ana ana ma ana yawa musulunci abu da bai dace ba kuma idan baka tambayi addini da ofis da kake baka jira lokaci na zuwa da zaka nema ka taimaka addini ne kuma baka da karfi da zaka yi baka da karfi da zaka yi ko sai ka fara kwanci akan bari kana kana nema ka taimaka addini ko ko sai ga ga ka ga malaikan mutuwa sannan ka ce kana nadama to wannan is this is the right opportunity da suna da shi in sai ma addini nan gata sai mashi gata wanda ya ma addini musulunci gata shi ma za ya mai gata ranar tashi alkiyama amma idan baka yi gata ba kada ka sifatin wani ko ubangiji Allah subhanahu wataala zai maka gata lokacin da zaka bar duniya wannan shine to wannan magana da Malam Abdullahi yayi kamar yadda mutane suka sani wannan makaranta ta gini wajen yi wa mutane adalci duk mutumin da yi abin arziki in gaba ta zo mu fada hmm. maganan kwasa da kai magana a wannan gabar yayi kokari kuma gaskiyar magana wannan makaranta tana jinjinawa sanata mai girma rabi musa kwankwaso irin kokarin da ya a wancan lokacin ba maganan wai ba wai maganan bangaranci ba ne abin da ya a lokacin haka ya kamata ya a matsayinsa na shugaba kuma irin wannan iskancin da rashin mutuncin da ake yi da ana samun mutane irin yadda ya sun ɗauki mataki da bai kamata a ce an ci gaba da taka mutanen ba Dan a cikin kisasi da Allah ya faɗa yake wani kumfil kisasi hayatu ya ulul albari kana da jama'a a wani guri ka san za a tare shi shi nisa ba za ka bari a tare jama'ar wasu a wani guri ba sau da haka gaskiyar magana mutane masu manufa irin ta shi kwankwaso to muna roƙon Allah ya ara musu dama wata za su taimaki addini da al'umma da kuma yankunan su mu kowaye in zai ba yankin da ya fito al'umma shi tana cikin matsala ya fito da ita da addini ta goyon ba ba ko dama ita wannan makaranta ba makarantar siyasa ba ce makaranta ce ta addini za kuma mu zo mu karatu kan harkar siyasa menene ka'idar da ya kamata kowa mai mu'amala da shi wannan za zo mallam abdullahi magana ta gaba yayin da ka faɗi lokacin da aka fara rikicin addini sannan ka faɗi kuma wato menene sababin da ya kawo mm. amma gaskiyar magana mm. za mu so mu sake samun lokaci mm. mutane suna bukatar su san adadin rikice-rikicen da aka yi jihar kaduna da kowanne da shekarar da aka yi mm. ko da ma ba a ce misali da ba a mm. shekara kaza da aka yi kaza ga dalilin rikice. Mm. shi ne man sani ba yanzu kana da abin ko wannan yana bukatar lokaci akwai kama da kace da cewa akwai bukata muna da wasu abubuwa a gaba mada Musa idan mun zo karatu na gaba za mu fada musu one after the other daga rana daga faruwan rikice-rikice da aka fara daga 1981 din har zuwa na karshe da aka yi duk shi nan da muke da su a rubuce malamusa amma zance mafi inganci shine mu fa muna da manufa kuma mu muna da inda muke so mu kai a wannan karatun na yau kada lokaci zai kure ba mu ba sauke farale da yake kanmu ba wannan shine yayin da ka faɗi maganar rikicin kudancin kaduna da kuma sanda aka fara rikicin mm. a la'akari da shi bishop kuka dan asalin hmm. zangon katar ne ko ma'ana hmm. mutumin kudancin kaduna ne cikin maganganun da shi bishop ya faɗa kwanan nan eh. yana faɗa cewa addinin musulunci addinin rikici ne a kana da wani abu da za ka ƙara akan kan wannan to abubuwan guda biyu eh. da za su biyu ba bayan wannan shi reverend matthew asan kuka bishop hmm. ko kuma bishop matthew Eh, cook asan kuka automatically wannan magana da ya faɗa malam Musa ƙarya yake yi dalilai dalilai da zai su biyo baya shine haka a duk fadin Najeriya ga baki daya daga 1981 zuwa 2011 eh, zuwa 2021 da muke kai yanzu duka rigice-rigicen da yake shige ya zo mu rense a zo a yi taro Allah shi ne mu sinema duk wanda ba shi da gaskiya ya zai tabbata mana da cewa rigigimun da aka yi tun daga 1991 wanda aka yi rigiti sama da rigicin goma rigingimun kashi fiye da goma da aka yi a jihar Kaduna ya ce da cewa musulmi suke farawa wani ba musulmi ba kuma shi Reverend Matthew Kuka eh, Malam Musa wai shin wannan mutumin shi ya shi karfi doka ne ya za a ce mutum yana furta irin waɗannan maganganu kuma yana yawon a daurin kasa kuma hukumar da mata mataki a kansa ba ka yi batanci ga addini ka yi batanci addini kuma ka yi batanci akan siyasa mu zai yi siyasansa zai yi siyasansa amma magana magana kawo maganganu kan addini a ta littafin mai sarki da shi ya mani da shi bai bi kai shi ba saboda a ta ma ita littafin mai sarki ya ce blessings are the peacemaker in the book of Matthew. That is what the Bible has said. So for your information, Reverend Bishop Matthew Cooker automatically is contrary. What he's doing is contrary with the teachings of the Bible. The Bible is going by the right side and, and Reverend Matthew Cooker is going on the left hand side. for the ce blessings are the peacemaker for they shall see the kingdom of God. An ce uh, albarka ya tabbata ga masu zama lafiya saboda za mulkin Allah to shi wannan yana tada usuma na dauran kasa kuma wannan mutumin nan yana tada usuma ne a dauran kasa yanzu duk alama malamin sa ka tambaya lokacin da marigayi mala awal albani ba kama shi ba an kulle shi ba magagane yayi ba yayi magagane na kan abin da ya taba menene addini fa ya karanta daga na aka zo aka kama mala aka je aka kulle shi wanda aka kai ruwa rana kafin mala ya fito a addini ya ba wai ya sungume wani bangare bane ko ko wani pastor ko wani addini wani da wani pastor ya yi mani da shi haka ga kama mala haka jaga kulle bayanan ba kama mala ya ba na na Sokoto baya shi nan maluma nawa aka kama a daurin kasa duka malaman suna gudana ba kama wasu waya ba kama su a Kaduna ba malam Musa a ta wanda aka barazana ma za a kama su duka sunan bala adadi kawai malami yana faɗa magana kawai ita suna nan su cin boshi su kama su tafi da shi amma ga kato da ya kamata a ji a cin jimoshi daga sokoto a tawo da shi mutumin nan ma astara ma ka taba tambaya sababi da shi mati kuka ma ya boro kaduna ya koma sokoto sai mu hada shi gaba da a tafi da shi shi wannan mutumin nan shi ka manta shi sokoto daula ne na usman dan yanzu dama abinda mutane suke tambaya kasancewarsa wanda aka haife shi a garin kaduna sannan a kudancin kaduna kuma ba musulmi ba ne menene dalilin da ma ya sa ya rasa duk inda zai zauna a najeriya sai sokoto mai dalili yanzu kaga jihar kaduna malam musa hmm. muna da bishop bishop ko daga daya zuwa biyu ko zuwa uku ne bishop akwai akwai kafaccen diocese akwai wannan central diocese akwai kuma zaria diocese shi bishop din wani babban katafaren shi bishop shi bishop a karkashin bishop akwai reverend fada fada fada karkashin sa kamar yanda mu muna da muna akwai chairman ai akwai muna da senator na zone 1 muna da senator na zone 2 muna da senator na zone 3 a karkashin senator na zone 3 akwai ciyamomi na kanana hukumomi da suke karkashin sa Eh, eh, senator na zone 1 akwai ciyamomi da suke karkashinsa da 'yan majalisa to shi reverend bishop matthew kuka akwai reverend fada fada fada da suke karkashinsa waɗannan reverend fada da suke karkashinsa farko oga gaba daya oga kwata-kwata shi ne paparoma wannan duduna shi kwara daya ce ko kuma shi kadai ne shi wannan yana zama a vatican shi papa roman yanzu kowane jihar da kowane jihar ko kuma kowane kasa ana eh, bishop shine yake answerable a fadadin paparoma shi shi ne direct shi bishop yake magana da shi su reverend fada suna magana da bishop su kuma reverend kuma akwai catches catches shi catches shi wannan a halatta mashi aure a cikin addini kirista shi an halatta mashi aure amma shi bisho ba shi bisho ba halatta mashi aure ba yanzu bai da mata ba shi da mata in kuma ya je kwana da mata yayi zina ya je kwana da mata wani saboda kaidan shi an ce ba zai aure ba kuma an ce kada kada kwance tsakanin mata da miji an haramta mashi kasan ƙarya ne kuma kasan dai sai an ce jiki da jini ya za a ce za a haife ka ya za a kwana a haife ka kuma a ce kai ba za ka kwana ba malam Musa tunda shi shi uban shi bai kwana da uwan shi ba na haife shi eh tun an kwana ne fa da uwar shi aka haife shi amma an ce shi ba zai kwana ba da kowane uwa kowane uba ya zo duniya ce da cewa shi ba zai kwana da mace ba to Allah da population na mutane duniya da mutum nawa ne kaga wannan karanta ce wanda ya saba ma an dan adam ba kuma dini namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ku haifa ku ya rafa saboda zan alfahari da kura na gobe kiyama kuma haka ba ni malam amma su saboda a gaya maka da cewa akwai yahudanci cikin tsarin a cikin akwai yahudawa cikin akwai yahudanci cikin tsarin al'amuran sai aka ce da cewa su ba za su yi ba to dai a cikin tasalonikawa dai Babu ya faɗa da cewa mazinaci ba za su shiga aljanna ba na gobe kiyama da ina fata da wanda suka haramta masu aure da su da suka haramta kansu aure Allah ya sa ba su aikatawa wannan shine amma fa an faɗa da cewa wanda ya fa zai shiga wutan rana gobe kiyama a ce da wanda ya shagiya da wanda ya aikata zina wuta za su shiga wannan tasalonikawa ta daya da ta biyu da ta uku da peter ta daya zuwa na biyu da kuma john da kuma first john da second john duk sai magana kan haka so ba ni na faɗa ba amma ina kan magana kan shi eh, Matthew kuka shi ne menene dalilin da ya sa duk a Najeriya ya rasa inda zai zauna hmm. a matsayinsa na haifaffen jihar Kaduna hmm. da kuma jihohin da population din kiristoci suke da yawa ko a wasu daga ciki ɗaiɗe ko a arewaci ko a kudancin najeriya ya rasa inda zai zauna sai sokoto to ko menene dalili malam musa ko dai bai fara dalilin sa a baki ba kuma bai ba da shi a rubuce ba a idu ba mudu ba ne ta san kima zance mafi inganci shine darajar sokoto darajar da sokoto yake da shi a addinin musulunci ko wani jihar yake da ita jihar ce fata shehu usman mujerari dan fodiyo daular usmaniya dan fodiyo fa nan nufa yake duk wani mashuruki ko kuma wani da ba mu ba yana masaniya da cewa fa nan nufa cibiya na shehu usman dan fodiyo inda ya daularsa so yanzu tunda batanci zai yi ma addinin musulunci da kuma yi wa addinin musulunci zongon kasa bare ya tafi tushi ne zai zauna wurin bai tafi Kano ba bai zo sai a Kaduna Central ba bai tafi Lagos ba bai tafi Niger State ba bai tafi Nasarawa ba bai tafi Bauchi ba amma nan ne je tare to wai ana ba a ma tarafa ne shi ya tunda na yi wayo a nan Sokoto yake tunda na san shi a nan Sokoto yake ko ka taba ji cewa an kai shi wata jiha yana nan a Sokoto kuma yanzu nan ne makirci ya fara fito waje yanzu na ne masu hankali ya kamata su gano da cewa shin wannan mutumin nan ana gani ba kura ba ne da fata akuya wannan ba dai ya fake da guzuma ba ne yana harba karatuna kagan ya tara nan kuma yana fadawa a duniya da cewa addini musulunci addini ce ta rigici addini ce ta tada gusuma addini ce baya addini musulunci addini na zaman salama yanzu wannan audio nan wannan video nan da ya release wannan bayanan nan kana ganin ya tura shi kasa ce waje an gaya maka a banza ya zai tashi yana daula Usman fodo yana cima musulunci kashi sai tafi free of charge ko kuma a akwai wasu abubuwa da yake tunani akwai abubuwa da da promotion ci gaba fa ya samu saboda yawa ya fada kalma na na na na batanci game da addinin musulunci kuma a daula Usman fodo kuma ya zauna lafiya kuma wannan magana zaka ji duk kasashe da ba musulmai ba sun jinjina mashi a wannan maganin nan da ya faɗa saboda ya je inda ya je mutumin ne fa ya zo gidanka ya ya ya ya ya ya nuna ma ya sa asali ma ya ma ya ne ne ma ya zungure fuskanka ya lakace ma an ci sanan ya koma ya je zauna wannan bai ci karfinka ba kenan kaga ya ci galaba kanka kenan ya yi nasara kanka kuma baka ya ce mai komi ba kuma ana nan masu ankalinmu da masarautunmu da wanda suna da da masu wanda suke da dama su fada magana kuma suna kallon sa sun kyale shi wallahi tallahi malam da wani malami addinin musulunci ne masu wannan batanci da zai ci a nemo shi a kama a ɗazun nan ake turo min sako cewa akwai littafin da ya rubuta da turanci mm. ban bai zo hannuna ba ba hmm. zan yi kokarin littafin ya zo hannuna Allah ya kawo littafin an ce akwai zagin shehu usmanu a ciki to eh, in ya tabbata haka ne mutumin nan yana jihar sokoto ya littafi ya zagi shehu usmanu to ai zama sokoto ya haramta wurin shi mutanen shehu suka kyale shi ci gaba da zaman sakkwato mm. to ta tabbata yanzu ƴaƴan shehu ne ba ƴaƴan halal bane da shehu usman wannan ka in ya tabbata haka in ya tabbata da cewa za mu sa a kawo mana littafin da ya rubuta in ba wani shege da za mu yi masa alfarma a garin shehu usman don rashin mutunci da ya shehu Usmanu. sannan kuma yi littafi a rubuce zage shi hmm. sau da muna gudu shi da ya je littafi ya yi zagin yana gudun tashin hankali ne don mai duk wanda ke so a zauna lafiya kai kakka je ka zage duk wanda bai so a taki uban shi kai zai taki uban hmm. uban ka ya fi uba ne da za ka je ka taki uban wani ka ce kai ba za a taki uban ka ba to da ka za mu sa ido zan ce a wani littafin an faɗa mun sunan littafin za mu zo mu bi shi warka warka ba kai eh, me ya faɗa in ya tabbata sau mu fito mu faɗa wa mutane wannan shi ne gaskiyar magana wala mm. bla magana ta ƙarshe za mu ba masu dama su hukumomi mm. a jihar Sakkwata ba mu sani ba mm. wanda wannan tambaya ce zuwa gare shi yana buƙatar kuma kai sharhi kai ƙarin bayani shi wannan mace kuka din yayin da yake jingina addinin musulunci ga ta'addanci yana ganin shehu usman hmm. a karatun da muka yi mun tabbatar da cewa in tabbatin da ke tsakanin gidansa da gidan sarkin musulmi distance ba shi da yawa sosai hmm. so shin a sakkwato akwai wata tawaga ta jami'an tsaro ta sojoji da 'yan sanda da aka ajiye mai a gida da duk inda zai je suke ba kariya tunda ya ce addini musulunci tunda musulunci yawa kaga wannan malam musa wannan tambaya nan ya yi shan mai hankali gane da cewa shi makareci ne tunda ka ce musulunci na tadanci ne ka ce musulunci na tattare da ta rigici ce rigima ce violence ne islam is the religion of violence but you are there in the in the islamic state and uh, you are safe babu abin da ya yi danjarin lafi ba ka taba rashin zuwa coci ba batale da cewa ko an barazana ko ai maka wani abu na daban kana zuwa cocinka ka je da safe ka je da rana ka je da yamma ka je da dare kuma ba abin da ya faru da kai shekaru aru aru kuma ba abin da ya faru da kai amma kana kasan wannan kasan malam Musa ita rashin ma addinin musulunci adalci ya faru tun baya kafirai baya da ba sa ma addinin musulunci adalci so waɗannan aikasan su ma gada ne sun gada ne akan ta mutane amma sai wannan mutumin nan saboda kin Allah tunda a dama an after ma idan ma shi bai fara da cewa addinin musulunci ta adalci bane ko kuma addinin musulunci ba addinin rikici ba shin me muke samani wanda ba wanda ba mu ba me muke samani shi bishop Matthew kuga zai zai fara game da addinin musulunci kana tunanin zai fara alheri ne kansa ba zai fara mana alheri game da addinin musulunci ba saboda dan kwangila ne ya karbi kwangilan shi a kasashe waje da ya karbi kwangilansa bare ya da bayaninsa saboda ba ma maganan akasari ire su ai ba magana da cewa ko suna magana lahiransu bane suna magana duniya ne kuma idan ma mutum yake so ma ana rayuwa ne in mutum in mutum kawai yana so duniya da sarki zai ta fada wasu magana da ba haka bane saboda magana da ya fada ba shi cikin littafi mai sarki in ya yi mani ne ga littafin mai sarki ya fada exactly the exactly message da annabi isa alayhi salam ya karanta a cikin littafinsa a cikin littafin mai sarki a ya karanta ne da zama lafiya ba ba fada a zo a yi kalmomi na masu tada tazuma a kasa ba ba ce a zo a tada maganganu da za su za su bata wa mutum rai kuma su aifa har rigice zai kana ba yanzu wannan magana da fada da ba kai hankali nesa ba rigima za yi to me ribanta The Bible says Thou shalt not kill. Littafin mai sarki, the book of Matthew chapter 7 verse 7 an ce, Kada, kada batun ya yi kisa. Aka ce, Kada ka kashe wani saboda in ka kashe kai maza ka shiga. To idan idan littafin mai sarki na faɗin maganganun makamanci haka, kai kuma sai ka je kana aikata wasu abubuwa daban. Kamar cikinmu ne fa, idan malamin musulunci kawai ya yi shahara kawai in yana so duniya da san shi ya ce wai ya halatta muku alwala da kaza kula. idan in halice ya halata alwarai da zakula kaga duk mai za su yi magana kaga daga nan ne kuma ana ce da cewa a ai mala yana sai suna ne ko kuma mala ya ce da cewa ai ai ya karanta wani hadisi an ce da cewa nabi sallallahu alaihi islamu zai dawo ba kaga idan an fara isar da sakonni makamancin haka wannan daga jinsi ka san da cewa ba wani abu wani mala yana so duniya ta san shi da amma ya san da cewa abin da yake fada ba ta da ba ta da tushi kuma ba ta da makama wannan shi ne a jama'a kamar yadda na faɗa na ce akwai bayanai da akwai littafin da aka ce mun ya rubuta da turanci mm, mun sa a nemo mana littafin don labari ne zai iya zama gaskiya zai iya zama ba gaskiya ba قائدا وتأديني كذا الله يسمى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام حزوا كرشي ذاك ذا من سكان يا تفتا كما كان لا مزمي بيان إن شاء الله sannan ma Abdullahi kamar yadda ka faɗa za mu so a samu lokaci cikin jihar Kaduna shekarun da kowanne ya fara ta adadin rigingimin da aka da abin da ka sani na kowace matsala da ta faru ga dalilin faruwar ta hmm. yaran da suke tasowa masu shekara ashirin da biyar hmm. Hmm. ashirin suna bukatar sun san wannan tarihi ah, akwai dan uwa malam asali suna da ke sokoto na samu labari ba shi da lafiya za a yi masa aiki a zo a saka shi cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya akwai wata baiwar Allah hajiya Hauwa. tana cikin bayan allah da suka ba mu gudunmawa akan organization din lokacin da muke buƙatar gudunmawa to ta turo don allah a taimake su da addu'a akwai mutum biyu hmm. ko uku da aka yi wanda suke da alaƙa da ita har yanzu suna hannun kinnafin din kinnafa sun ce yan ba su naira miliyan ɗari to ana buga waya da su an ce musu ba kuɗi su karɓi miliyan ɗaya da rabi suna ta zage-zage hmm. so da haka yanzu dan Allah al'ummar musulmi la haula lana wala quwwa haka su la haula lahum wala quwwa illa billahi zaka dama da Allah a taimake su da addu'a hmm. wayannan mutane Allah ya musu mafita so da haka mu idan sun fito mu da mu shiga hannunsa ba Allah ka hana mu mutuwa yawa in mun fita kuma Allah ya hana su mutuwa yawa Allah ka sa sammasi da sabani tsakanin mu in sun fito ta nan Allah ka samu kuke mm. yawa mm. so a ramu bude layin waya za a kira yanzu malamai sai karbata da suke sannan magana ta karshe haka muna nuna kafin fatan alheri zuwa ga mutanen Nijar eh. zabe an yi na daya mm. za a yi karo na biyu to Allah sani mun so a ce karan farkon ba an gama wanda zai ce ya to amma yadda Allah ya tsara daban an yi conclusion muna roƙon musu Allah Allah ka sa jinkirin da aka samu ya zama musu alheri wanda kuma suka riga suka kai ga matakan da suka kai su ta hanyar zaɓe hmm. to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su nan ban wani da za a kira sufuri takwas sufuri farko a uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuri. wannan ita ce ta farko za mu haɗu ta biyu assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana aliyu muhammad daga jihar sokoto na'am muna jin kamala ina ma wannan makaranta ko kuma wannan ma'asusa addu'a da kuma wannan da ke jagorancin ta Allah ya saka musu da alheri Ah, wannan zai zama kamar karatu kusan na biyu ko na uku a kan dai matsalar da shi wannan don taliki da Allah ya kaddare yana zama nan jihar Sokoto da Birin Masu Hassan Kuka ko kuma ce Bishop na maganganu ne irin matsalolin da aka rasu a jawa a ƙasa. Na jin Malam Abdullahi ya kokarin ba da ƙididdiga kuma alhamdulillah gaskiya kamar da kace ba kowa ya san haka nan ba cewa a sauran kaduna akwai wani adadi na musulmai kamar haka nan gaskiya haka ne ko mu ban mu zaci akwai adadin musulmai irin haka ba hmm. sai dai su al'ummar kirista wato yau duniya tana tafiya da abin da ya shahe in ma rubutu ko kuma yawan magana hmm. idan ka zo yanzu kamar dai nan sokoto irin angomu malam da a ce ƙuri'a za a kamar da je kai magana cewa suna fafutukar su ga cewa za su yi su wannan maza ba su zama riƙon su da a ce ƙuri'a za a yi ta tsakanin da Allah ya a ce duk jama'iyyar da suke so ko da jama'iyyar gwamnati jama'iyyar PDP da ita kamar ta jihar Sokoto ko ita aka ba su ɗan takara in dai za a yi zaɓe tsakanin da Allah ya kira ƙuri'a duk da talin cocin da kadda suna da al'umma sun zai cewa suna da a cikin wannan unguwar in dai ƙuri'a za a yi a kira ƙuri'a ruwa goma sha ɗaya za a jawo ƙuri'a ina tabbata ma ba yadda za a yi kansunan su ya ci zaɓe kada musulmi to amma propaganda ta sa saboda al'ummar mu ba su cika zuwa su hidda su kokarin hidda in ma matsalolin da ka damu su ko kuma adadin su a san cewa ga yadda lamura suke tsaya to wannan sai al'ummar mu sun falka daga wannan gihe shi kadai zai iya taimakon mu don mi yau duniya ba ta aiki duk abin da ba a yi zuwa ga hili ba to wanda harshen da ya fito ga hili malam da shi aka aiki yawa wanda gaskiyar magana kamar ya kullum bayan addu'a da fatan alheri gaskiya da godiya domin wanda ke rawa irin inda muke rawa ya an yi ala waɗanda program irin waɗannan gaskiya zai zama kamar kusan shi ake ɗauke mai nauyin abubuwan da ya zama na ya daɗe yana buƙatar Allah ya kawo wani lokaci da wasu za su iya hankalta su gano cewa addinin musulunci duniyar musulunci tana buƙatar a sai ta tafi hanya yanzu abin koke gare ni kamar ni malam mm. kuma koke wanda ni ina da buƙatar a matsayin ka na malami wanda zama ajiyar na jihar Sokoto ka ja hankalin al'umma musulmi musamman malamai na jihar Sokoto yanzu ni anguwar da nake rayuwa a matsayina na musulmi kuma alhamdulillah wanda ta agaji ma da yau zan ce ina da bukatar wata ƙungiya ta addinin musulunci ta zo ta yi wa'azin jiha wa'azin ko da na lokal gamar ko in gayyato su malamai biyu ko in samu masallaci inda muke sallah in sa darasi a sa in samu malami ya sa darasi kasantu wannan kila ba za a samu malamin da zai iya sa ya sa darasi ba a samu karbuwa a ilmantar da al'ummar musulmi su hankalta da matsalolin da ke cikin su to babban matsala sai ga idan na gayyaci in wa'azin na gayyata nauyin da za a azamin na abin da zan kashe na yin wa'azin nan ya yi ƙarfi na kuma tare da su al'ummar musulmi ko kuma malaman da zan wa magana ya kamata su fahimci cewa kishi na addinin musulunci shi yasa ni kuma a auna ƙarfi na a ganin ina da zarafin da sai na yi wata liyafa ko kuma na ta wasu kayan lemu kamin a zo a zina yau ma in kace kai diga maza umu za ta yi mamaki abinda zai baka mamaki ko kasance ya je a mazaɓar da adda coci arba'in da hudu don ƙasa inda al'ummar musulmai suna kwana to kuma amma gaskiyar magana islamiyya biyu akwai daula usman a cikin garin shehu usmanu a mazaɓa ɗaya akwai coci arba'in da hudu hmm. sannan akwai kuma islamiyya ƙwari masalacin duk wanda za yadda da da rabin ma kuka zai yi jayayya da an ce akwai coci arba'in da hudu a maza'unmu idan da zuwa zai yi ni ina iya ja ɗaya bayan ɗaya sai an kira arba'in da hudu sai ma an samu hira kanan don za a samu wanda ke haya cikin gida haya hmm. waɗanda ba su da sayin bauta haka kuma da wani malami zai musu cewa wai akwai islamiyoyi sun kaɗa abin da na faɗi haka kuma ya zo mu zagaya kafin mazaɓan na in ya ga islamiyya da ta wuce ƙwarari wannan fa shine abin da laraba ke tawai laƙada kada suna ta zauna dai ta hayyar amma walakin la hayata liman tunani malam a duka ta magana ka muna ji saboda haka malam in eh, ana magana kishi na addinin musulunci gaskiyar magana wanda ka rayuwa inda yadda alawa addini rikonsa kai na kashi wallahi shi ya san abin da ya gani kuma ya san irin bakin cikin da ya kwana da shi abu ne wanda baka da yadda za ka yi kai magani ne kuma duk wanda ka jawo a to a haka kai zo a yi magani ne sai ka ga ba nan malwa ce take ba mm. na san wurare da yawa zuka kuma masallacin da ka zo ka taɓa yin wa'azi da ramadan kuma aka sa masallacin nan suna da suna sunan marga shek jafar mahmud adam mm. wurin na an yi kokari an ka asusa islamiyya ta kwano amma da in ka ce yanzu islamiyya nan saboda yanki ne wanda zama yana da majority gaskiya musulmi amma yau da za ka ka gani ka zo wannan islamiyya ta tarar wala zaka ka tarar da cewa karancin tallafi da sarauta ya sa islamiyya ta zama daga lokacin da an ka asusa ta zuwa yanzu da wuce shekara biyu amma kusan islamiyya ta tashi aiki don yi in ma mutane ba su iya biyan abin da aka biya na a koya mutane da su karatu ko kuma islamiyya mallaman su ɗan buƙatar tallafi na sayan tabarni ko sauransu babu wanda ke bada gudunmuwa tare da wannan mazaɓa ba yanzu haka da ake ciki akwai kansila wanda ɗan hanyar wannan mazaɓa na kuma akwai ɗan majalisar jiya wanda ɗan hanyar wannan mazaɓa na kuma duk musulmai na amma tallafi ina ina akan haka addini babu wanda damu da taimakawa. da nake son kai kira matsayin ka don malami wanda ta zuwa jihar Sokoto kuma inda wasu za a ka yawa magana wanda za su isa kin a samu ko wani matashin malami wanda zai iya sakin suwa in lokaci ne ya sa darasi al'ummar musulmi na nan wala su suna buƙatar karatu amma wanda zai sakin suwa in lokaci ne so ya ba su ilimin wala shi an karasa in dai an ba da kuɗi to gaskiya akwai aiki don mai kishin da ke son a yi to shi kuma bai da wannan zarafi su kuma wanda aka zarafi ba su da buƙata. so da fatan ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya saka da alheri wannan nauyi da wannan kira da ake kullum hmm. Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya ubangiji subhanahu ta'ala ya dora wannan tafiya Allah ya sa kuma don neman yarda muka mu duka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh to malam ali muna godiya da wannan gudunmuwa da ka bayar Allah ya saka da alheri malam layi maganganun da malam ali suna da tada hankali hmm. hmm. kuma wannan abubuwan da muke gani wallahi Allah ba zai kyale su ba zai tambaye mu kaga wannan yasa wannan makaranta ta fito da tsari hmm. kaga yanzu misali inda a ce in zo yankin sokoto hmm. irin gurin nan da mala alaiki akwai bukatar a je hmm. wanda ke bibiyar makarantar nan ya san cewa wannan ya samu ka fito da tsari yayin da muka yi lula akari da akwai guraren in suka gayyace ka kace sai ka dora masa ɗawainiya to har kiyama ta tsaya alherin da kuke ɗauke da shi na sakon addini an haramta musu mm. so daga shi yasa yanzu ka ga maganin insecurity din nan mu mun fi kowa cutuwa da shi mm. da akwai guraren da da ana zaune lafiya ne mm. da ajiri inda za mu shiga don aikin addini malam za a sha mamaki kwarin gaske gaske amma muna tawassuli muna mai da al'amarin zuwa ga Allah hmm. Allah ka nuna mana lokacin da fitintunan za su zo ƙarshe a muka zo muka fitar da tsari muka ce duk lokacin da yanzu ake da shi hmm. in da mu je guri wanda mu muka fahimci suna da bukata hmm. ba magana ba ce mu dora musu wani hmm. alakar mu da su kawai hmm. in mun samu inda za mu kwanta da abin da za mu ci ko shi kenan abincin ma mun fahimci babu mu za mu ɗauki nauyin kanmu mu ba su littafi kyauta mu musu kada mu musu kada muna so dan su gane addini akwai alhaji ibrahim akwai lakabin da ake amfani da shi ba sai na kira sunansa ba mutumin rogo Mm. yana ɗaya daga cikin bayan Allah da ba za mu manta da irin gudunmu da yake ba mu ba ya mm. aka muna roƙon Allah dukkan al'amuransa Allah ka ba su ya ka wannan tsarin gaskiya mu muna da shi ga kamar yadda malam Ali ya faɗa shi dan agaji ne a yankin mm. ya kira mutane a zo a karatu saboda kishin addini a zo a ɗora mata wani sai kayi abinci sai ƙarfi kwalabin lemu wanda kana buƙatar sai kamata a kawo wa ɗauki hmm. saboda ka gaskiyar magana shi yasa ka ga tsarin yanzu a ƙarƙashin wannan makaranta duk in cikin gari za ka gaice mu binni hmm. ka ɗauke mutu wannan dama amma in za mu ji inda yake ba cikin gari ba ne kuma muka fahimci guri ne suke da buƙatar karatu mu kai kanmu to duk ɗawainiyar yadda take da alaƙa da abin da mu muka mu muke ɗaukar nan kan mu je saboda ka wannan shi ne Na hmm. ka kamar yadda na faɗa nan ban wayan da za a fara kira ita ce sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli sana akwai ta biyu ita ma sufuli takwas sufuli uku sufuli sai tara bakwai sai biyar biyu sai tara wannan ita ce za a kira ta ainihin wato wasan amma da Allah muna so mutane duk wanda zai kira kada ya shiga babin tambihul gafiri na akan abin da muke tattaunawa da Allah kada ana tattauna wani abu mutum zai kamo wani layi a muna amma amma malam Musa su masu kira amma in zamu yi masa ajarci aka sare a dama akan buga waya ne ana tunanin da shi ko tambaya za a yi so eh, amma ita wannan karatu tana da bukatar idan har ma mutum ya buga waya yana ce yana sanya albarka ne kuma yana addu'a ne da makarantar da inda ta ke waɗannan matakai wajen mada hankali akan iri ababa da suka shafi wannan alamar da suke wakana duk wannan ba kuskure ba eh. lambar wayan ta farko sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli sai ta biyu ita ce wato sufuli takwas sufuli sai takwas a uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu wannan ta wasu za a kira musamman wa'inda su kuma ba. Assalamu alaikum. Wace magana? Ta wata la Yunus magana da fatar To malam Yunus muna jin ka. kuma aikin da muke a cikin fata da alheri. Allah ya sanya cikin aiki aikin kirki da ɗaukar kasuwar ba. Amin, amin, amin. Fatan alheri da ke kuma Allah ta zama lafiya, Allah ta zama lafiya. Da muna godiya yi Yunus Allah ta ka kada alheri. Namban wani da za a kira ta wasu din ita ce wannan namban wani da muka yi magana yanzu. Ita ce sufuli takwas sufuli musamman wanda suke kasashen waje uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara ainihin wato biyu. wannan ita ce wannan za a kira musamman wa'inda suke a ainihin wato kasashen waje ta ainihin wato wasu assalamu alaikum na'am to malam sadulan naka ya shiga amma ina ganin akwai matsala daga sangonin naka muna jinka alaikum salam alaikum <coughs>

Assalamu alaikum. Wa Ya kar ne daga Nyamai Niger. To muna jin ka mai magana. Eh? Eh, ya kar Malam ya shafu? Malam muna bayani da muke ko wasu ne daga cikin masu ɗaliban ko wanda su su gobe. To muna godiya malam ya daga Ana godiya da irin gani ya ba. Nyame ko? Eh, na amaiwa to muna maku ka na uwani ne muku malam da irin game da wakiliyar addinin musulunci muna godiya malam yasir gaskiya muna muna jin daɗi abin da kun ba tabbata wa ko mata ki mana tsadan mu ji mu kuma wallahi muna sai sosai muna godiya malam yasir Allah ya saka da Eh, Mala in wannan magana wadda Mala Aliyu, wallahi wanda mu muke da mutum zahi na ki addini. Ai wallahi Mala da muna da damar da za mu taya mu kai ɗauki da irin yadda yake na buƙatar masu kai. Da ɗan ƙaramin ilimin gaskiya mu ma ba samun ba da gudun wannan gaskiya. Ba ko insha Allah muna nan muna tafa da tsare-tsare wani domin na gaskiya akwai masu in in ta Allah mu da ke nan ma ko ine ne za mu zaki tuntuɓa ko za ma zuwa kan mu kai ɗauki In Allah ramu a shirye muke malam sai wannan hanyar ta kuka biyo insha Allah malam ya Allah ya da alheri amma muna godiya ta ce da malam Abdullahi malam Abdullahi yana na wato Allah ya ji malam Assalamu Na muna magana. Da magana Salihu da Libya. Da Malam Salihu ya Libya. Malala Fatsalar Malam. Muna jin kamalar Salihu. Ya gida Libya. Allah alhamdulillah. Wala. Kuma da na kawo ne mu. ya Allah muna jin daɗi yadda ta'u-in ta kuna addinin Allah sai Allah ya sa mu da alheri to muna muna amsa malam salihu Allah ya saka da alheri amin to mun gode mun gode Allah ya saka da alheri eh mun gode ma da ne la abdu khair da ali shi ma malam Abdullahi yana ji ah yau alaikum assalam wa rahmatullah wace magana ne ana magana da bashir daga saudiya malam bashir ya saudiya wallahi alhamdulillah muna maka ta alkhairi malam eh. muna maka ta alkhairi Allah ba a sama da duniya lafiya amin amin amin malam bashir daga saudiya ko to malam da muna nan saudiya muna ina yawan sauraron wasu zanin kana da ba malam to malam bashir muna ji to Allah kamala Allah ya mana kai sai alaihi to ma da gode ma to mun gode malam bashir Allah ya saka da alheri assalamu alaikum Ake me na ce ka kokari a tsaban kayan lamba da nan da yin kadan turo ko kawo wani ba insha Allah to ba ko men insha Allah mun an gama malam Ali zai tura maka sako ta wannan layin sannan kuma dama to shi eh, insha Allah da yake dama markan saka dan yau ba ranar maganan kuɗi ba ne muna da ranakun da ake maganan kuɗi da ta tsalle eh, eh, ka san mutane ne gaskiya ne kuɗi ba dama al'amarin assalamu alaikum alaikum magana

la'akari da ƙarfe goma ta haura ba za mu bari shi ya yi tsawo ba hmm. ah, kamar ina ganin ɗan uwa da yake maganan akan namba na ita wannan organization ɗin bari mu faɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ya riƙe akwai sifili sifili biyu bakwai ne uku uku biyu tara ya takwas wannan shine account din sunan ashabatul kiram sunan banki stanbic ibtc ne amma duk da haka in bai rike ba insha Allah zai magana ɗaya daga cikin nambar da ya kira malablai a yanzu daga ƙarshe wani kira kake da shi zuwa ga gwamnati da kuma ɗaukacin al'ummar musulmi kaf eh, a ƙarshe abin da muke kira ga gwamnati ta kasa ga baki daya shine ta ji tsoron Allah ta yi al'umma musulmi adalci kamar yadda ita constitution na kasa dama responsibility ne shi ne ta kare rayuka da dukiyoyi duk al'umma da suke kasa wallau kai musulmi ne wallau ko kai ba musulmi wani an ce rayuka 'yan kasa ya compare da wanda ma ba su da addini responsibility ne ta kare matayancinta kuma duk wanda ya saba ma constitution din kasar Najeriya to ita kasa wajibinta ne ta labatar ya da wannan wanda ya saba ma wannan dokan gwargwado laifin da ya aikata ba zai yi wasu su fada magana a waje ibadansu a tura hukuma ta ji ta kama su wasu kuma su fada a wajen ibadansu kuma suna tafiyansu a daren kasa kuma kamar ba abin da ya faru yin wannan barin ire-ire wannan to automatically wannan alama ce ta rashin adalci idan ana an doko mataki akan Mr. A Mr. B kuma ya aikata ba a doko mataki kansa ba muna kira cewa a cikin da gwamnati na kasa tara gaba ke daya da na jihohi da cewa ku yi ma al'umma musulmi malamai masu karanta addini adalci tun da sun fada wajen tafsirai akan tura a ji a kamo su to wannan magana da wannan mutumin ya fada ya ma dama can maganganun da wadannan mutane suka fada baya amma yana nan yana tafiyansa ba da ke mataki ba to da Allah dan annabi gwamnati ta yi mana adalci wannan shi ne ah, daga ƙarshe yan uwa a yi hakuri yau shirin ba za mu bar shi ya tsawo ba za mu tattara insha Allah Umar labula ya sake samun lokaci akwai buƙatuwar rikice-rikicen nan na jihar Kaduna mu zo a tattake su shekarun da aka fara adadin rikici nawa aka yi kowane rikici da aka yi shi menene sababin yin shi don ka bayyana maganar da yake faɗa cewa wai su sun gode ma Allah a tarihin su babu maganar ta'addanci to babu ta'addanci mutum musulun da sama da shekara shi ne ko guje guje wai dole koma kristanci in ba ka ba rigici wannan ba ta'addanci bane mutum ya musulunta constitution na kasa ya ce da cewa there is freedom of worship you have right to to to belong to any religion you wish kuma mutum on his own ya ce ya musulunta sannan ko kuka kawo mana wannan constitution kuka ce da cewa wai baka sai ka samu yancin addini ba sai ka zama to ka kai shekara 18 duk mu da to mutu ya kai shekara sha takwas kuma ya musulunta kun ce wai dole kuma for what kuma ka ce da cewa ku kuna neman zaman lafiya rigicin 2017 da 2017 2018 da ya kai a kasuwan yamma ta fa on da yawon fasin musulunta tunda ma an ce ma akwai ranar masu maza na kawo su wannan ma na kuskure ne na faɗa wannan amma tunda bayani ne abin da ake a nema a yi bayani ne waɗannan fa daga sun ce da cewa wasu karba musulunci kuma kasan inda sai yake wallahi tallahi duk wata yar iska da take shan giyanta tana iskancin da a daurin kasa su wannan ba laifi ke masu ba amma ka bari ranar da ta daina sa miskel ta doko ijabi ta sa to daga nan da daga an fara nuna jijiyan wuya ai wani kaza blessing na gida wani kaza ta musulunta su ba sai da ba ina sai ayi ta sai ta amma lokacin da take shan giyanta tana iskanci zai yi ma tana da yaya biyu na zina a gidan shi amma duk wannan suna gane ba kuskure ba bane a'a laifi dan adam shine bangaren su shine daga rana da mutum ya ce ya daina iskanci ya daina shan giya ya daina duk wani wani atrocity ya zo an bashi kalma shahada ya zama musulmi to nan ne fa zama mai laifi kuma ba nan ne ma nan ne an dauke shi a da a da banza ne wurin su nan ne za a dawo da cewa nan ne an ana san shi sannan ku ce da cewa wai ku ba ba ku ba ba na tada rikici ba ba na tada husuma ba ne mun mun tabbatar da jijiya da waya da cewa sai an yi kaza sai an yi kaza ga abin da muke so a mun mukan daidaita al'amuran mu ne akan abin addini mu ya bamu dama kai wannan shine malam Musa to wannan kuma insha mm. Allah wa malam Abdullahi yanzu masu saurare suna jiran ka mm. nan da duk kake da lokaci kasa